daidai da shida ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha biyar a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun fikihiyatun jadida na fadilati sheikh muhammad hassan allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba mun karkare faslin da ke bayani a kan hukunce-hukuncen binne mamaci a inda bayan da muka zo ƙarshen babin sai mala ya ɗauko hadisin annabi da ke fayyace yadda mala'iku suke ɗaukar ran bawa idan ran salihi ne mumini muwahidi mai ma'alla biyayya muka ji irin mala'ikun da za su sauko da guzurin da za su taho da shi daga aljanna har zuwa ɗaukar ran shi da kuma inda ran zai tiki mun kore ne na kafiri ko mushiriki munafiki fajiri ko azzalimi da shi kuma muka ji tsaraban da za su taho da shi wajen ɗaukar rayuwar wannan da irin yadda gwagwarmayan ɗaukar ran fajiran baya irin wannan take da kuma inda za a yi da wannan rai allah madaukin sarki ya tsara musulmi daga fadawa haɗari irin wannan to bayan da muka ji waɗannan bayanai ne kaf mucin da dai duwanda ya mutu ƙarshe dai ƙasa za a haƙa mafi aksari a sa shi to sai maga dacewan mu tattauna wani ɓangare kaɗan wanda yake da alaƙa da hayatul barzakhiyya rayuwan barzahu magaji cewa matattu salihai muminai to sukan tattauna a tsakaninsu har ma waɗanda suka jima da mutuwa za su rika tambayan halin waɗanda suke raye za su rika bincike cewa ya halin wani ya wance ya suwa ne kuma za a ba su labari tsab na abubuwan da suke faruwa mun tattauna dangane da shin mamaci yana jin abin da yake faruwa a nan gidan duniya kai tsaye ga wanda ya je kabarin shi ya sallama ya magana da shi har ya kokarin isar mai da wasu sakonni zai iya yaji a nan ne muka ji cewa a bai tabbata cewa matattu suna jin maganganun waɗanda suke raye kai tsaye ba wanda akan wannan ne aka samu babban malamin hadisi muhammad nasir dinar albani ya bayyana rashin jin wannan a cikin muƙaddimar littafin al'ayatul bayyanat fi adami sama'il amwat inda alhanafiyyati sadat wannan muƙaddima da ya yi a wancan littafi yana da matukan mahimmanci ɗaliban ilimi da suke son su fara da bincikensu akan wannan matsala to lallai su nemi wannan littafi su karanta muhimmin jiddan allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to bayanan da muke gabatarwa kafin mu shiga fasli na tara da zai mana bayani akan hukuncin ta'aziyya to za mu kakare abin da ya zo mana ƙarshe shi ne haƙiƙatu listi'inasil mayyit biman haulahu min al'ahaya akwai daga cikin malaman farko waɗanda suke ganin mamaci in ya rasu to yana samun natsuwa da kwanciyar hankali ga zuwa addu'a ko makotakan shi da zama tare da shi ana mai fatan alkhairi ga wanda yake raye zai mashi tumala yace ce ba ta fi sahih ya tabbata cikin bukhari annal mayyit yasta'anithu bil mashi'i mamaci yana samun natsuwa ya ji gamsuwa hankalin shi ya ƙara kwanciya dangane da waɗanda ke raka shi zuwa kushewar shi wannan raka gawa da ake yi to mamaci idan salihi ne to yana natsuwa yana jin daɗi har ma a hadisi annabi ya ce zai rika magana yana cewa ai marmaza a kai shi a marmaza a kai shi yana a daidai wannan lokaci ya san an ɗauke shi ya san inda za a yi da shi kuma ya san waɗanda suka ɗauke shi kuna fahimtar wannan da kyau ku a ɗaya hannun na hadisin annabi ya ce in kuma ba mutumin kirki ba ne zai rika ina za a yi da shi ina za a yi da shi shi sa annabi ya ce idan aka yi mutuwa to a yi marmaza a kai wannan bawa zuwa ga makwancin shi idan nagartaccen bawa ne to alheri ne kuke gaugauta kai shi in kuma ya zama saɓanin haka to ku hutar da kanku daga ɗaukan gawan da take cikin azaba Allah ya kiyaye to malam sai ma yake cewa li janazatihi ba'da mautihi waɗanda suke kintsa mai jana'iza tun daga wanka sanya likafani har tafiya raka shi zuwa makwancin shi faƙad rawa muslimun fi sahihihi hakika limam muslim ya ruwaito a cikin as ɗin shi min hadisi abdurrahman ibn shamasa daga hadisin da abdurrahman ɗan shamasa ya ruwaito almihiri. mihri yake cewa hadarna inda amr ibn ya ce mun halarci ɗan uwa amur ɗan as Abla wa fatihiyar radiyallahu anhu wa arda kafin ya rasu wa huwa fi siyakil maut sanda muka je muka same shi sai muka tarar da alamun mutuwa sun bayyana tare da shi fabaka tsawilan ya kuka ya kuka mai tsawo wa wajuhu ila aljidar wa hawwala wajuhu ila aljidar sai juyar da fuskan shi ya kalli bango ku kaddara kamar nan ne kan gadon da yake nan bango ne su kuma wanda suka zo duba shi suna fuskantar shi da suka zo gaishe shi ya kuka ya kuka sai juya sai kalli inda bango yake waje ala ibnuhu ya sai ɗan shi ya rika cewa ma ya biki ka ya abata me sa ka kuka ya mahaifinmu amma basharaka rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi kaza wa kaza shin ba annabi maka bishara da cewa za ka samu kaza za ka dace da kaza kai ke da kaza ga matsayinka kaza annabi bai ma wannan bushara ba mai na kuka fa'aƙabala bi waje hi alaina mai ruwa ya ce sai fuskanto mu da fuskan shi ƙala ya buɗe baki ya jawabi ya ce inna afdala ma a adda ma a'iddu shahadatu Allah ilaha illallah ce farkon abin da ya zama ni a a'iddu ne tattalin shi ne guzirin shi shine la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah iyakan guzurin da na yi kenan cewa babu abin bautawa a bisa cancanta sai Allah kuma dai annabi muhammadu manzan Allah ne wa’inni kun ala thalathati darajatin ishi ƙwarai da gaske na tsinci kaina a matsayi ko matakai ko darajoji guda uku falakada ra'aitu ne wa ma ahadun ashaddu bugudan min ne da rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ci sanda na samu kaina a matsayin farko? ne fa ban san mutum ɗaya cikin al'umma wanda ya fi ni kin annabi ba li'annahu aslama mutaakhiran sai mala ya tsaya zai fayyace mana me yasa wannan sai ce domin ai ya musulunta ne a ƙarshe-ƙarshen rayuwar annabi huwa shi amur ɗan as wa khalid da khalid ibn walid wa majmu'atun min kibaris sahaba da wasu gayya da yawa daga cikin manyan sahabban annabi wala uhibbu illa an akuna qad tamannaytu minhu yace a wannan lokaci babu babban abin da yake mafi girman guri a raina illa in samu in ritsa annabi fa aqtuluhu in kashe shi fa law mittu ala hazil hal da allah ya ɗauki raina a wancan halin da yake zuciyar shi na cike da ƙin annabi kuma yana da mummunan manufa a kan annabin ya ce lakuntu min ahalin na hakika da ya zama daga cikin 'yan wuta kafin mu ɗaura mu ci gaba daga inda muke kaga in ga mutum a wani hali rabu da shi da mahallicin shi Allah maraukin sarki bai aiko ka wakili akan kowa ba Allah maraukin sarki bai sa ka samu kowa ido ba kai ba ma sun ne ko jakadan Allah akan al'umman shi ba inna ma ta munzirun wa kulle kawamin hat kai mai gargadi ne kai mai wa'azi ne cikin al'umma allah madaukin sarki ya ware waɗanda ya nufin zai shirya da su ɗayewa wannan da ka gani cikin wani hali na kafirci ko shirka ko bida'a, ko fasikanci zalunci ko ma menene kila allah bai nufe shi zai shirye ba a yanzu ba ƙila sai ƙarshen rayuwar shi yana dab da mutuwa sai allah ya mai gamdakatar ya musulunta allah ya karɓi musuluncin shi kuma ya caɓa da romo wanda kai wanda ka fara daga farkon ma ta ba za ka samu shi yasa karku yanke tsammani la taqnatu inda Allah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a Allah ne ya kira masu laifi cewa kas yanke tsammani daga tarin rahamar Allah domin Allah maɗaukin sarki yana gafarta zunubai baki da shi sa kai ka tsantsan kai hankali na kutsawa tsakanin bawa da mahalicin shi baka san sirrin da ke tsakanin Allah da wannan halittan ba a yanzu dai kaga yadda kake akwai lasisin da aka aka aje maka aka ce kai a haka zaka karasa cewa shi kenan kai an riga an gama tabbatar da digadiganka cewa kai salihi ne kuma a bisa wannan salahan dakan zaka mutu amr dan as nan fa shine wakilin kafiran makka da aka rika tura shi yana zuwa wajen manya-manyan sarakuna yana zuwa yana sukan sahabbai da annabi da addini shi ne je zauna gaban sarki na jashi suka kafsa da ja'afar bayan da ya gama rabon kirgin da zai raba ma 'yan majalisun sarki na jashi don su goya mai baya duk ya gama waɗannan laifuffuka ya gama adawa da annabi kai tsaye amma ƙarshe jirin bai wanda Allah ya mashi ina ganin duk abin da wani zai yi a yau bai fa kai abin da wanda ya aikata sabo zamanin annabi ba malla madaukin sarki ya lullube shi daga gwabar rahama tasa shi sa karabu da bawa da mahalicin shi idan ka dauki ɗabi'u da aƙido na khawarij za a gama rayuwanka a iska a don komi ba sai don za ka yi ta kafarta musulmi kana fasikantar da musulmi kana zalantar da musulmi sai ka dauka wai kai ka ce mutum mutum in kirki ne shi shi sa kai da ana cin ɓaure ko a kiyaye ɓara shi akwai wanda zai zo ya ɓata mutane inda za ka buɗe shi ku ya fi kowa ɓanna ne ya fi san kan shi ne shi sa yake zargin kowa da muguwar ɗabi'a irin tashi ni dai inda ba shirka ba ban san laifin da amur ɗan as yake a kan shi kamar wannan na farkon ba ga kafirci ga mugun nufi ga manzan allah bukatan da yake da ita a wancan lokaci Shi ne yar dama koyaya take ritsa annabi shi dai yaga ya kashe annabi to ina ganin duk wanda kake zargin shi da kowane irin laifi ne a yau a tsammani na laifin shi bai kai wannan ba abinda aka ce ka kira udu ila sabila rabbika bil hikimatu wal mau'izatil hasana ka kira mutane zuwa ga tafarkin ubangijinka ta hanyar wa'azi ta hanyar nasiha ta hanyar lallashi da bayanai kyawawa domin ka sani inna ma an ta munzirun wale kulla kawamin hat kai mai gargaɗi ne lasta alaihim bi musaitar ba wanda ya sa ka tarzasa bayi mu gano wannan da kyau kai dan ce kai wa'azi ne fa zakkir in nafa'ati zikara ka tsaya nan kawai Allah madaukin sarki shi ya san wa dawa dawa zai shiryar domin innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah hadi man yasha shirar da bayi ko ba hannunka yake ba laysa alayka hudahu shi sa mutumin da ya dauka wai yana da wani barazana zaru ido ba ba ba Wai shi zai sa mutane su shirye ku kai kwatai duk zara idan fir'auna ko waɗanda ba su da shi ba dillaushin hali na annabi musa da allah madaukin sarki ce faƙola lahu ƙaunar layyinan ku gaya ma fir'auna ta tausa lasausiyar magana isa fir'auna ya ba kun gano wannan da kyau ku isa jama'a kusan kai mai da'awa ba mai yanke mutane hukunci ba in ka ɗauki ɗabi'a allah za ka yi kwatai yanda ka yanke ma'amur dan as hukunci a sanda yake da wancan mugun nufi a tsakiyar duniyan kafirci to yau ya za ka yi da shi ka je na cewa ba abin da ya tattala yake son ya haɗu da allah da ita sai la ilaha illallah muhammadun rasulullah wanda a farko jakadan da ke tallata la ilaha illallah shi yake son ya ritsa ya kashe amma kuma ga shi yanzu so yake ita ta zama yan rakiyan da za ta raka shi har lahira Allah ka samu ma mu zama haka falamma an amallahu alayhi bil islam yace yayin da Allah madaukin sarki ya man baiwan musulunci sallallahu alaihi wa لقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت da annabi nake cewa da shi أبسط yaduka mai kuwa hannunka baya uka zan maka mu mubaya fabasata yaminuhu sai annabi ya shimfiɗa hannun shi na dama ƙala sai amur dan as ya ce faqabadat yada yadi faqabattu yadi annabi ya miƙo hannu mai baya? ni sai na riƙe hannuna faqabattu yadi ƙala malaka ya amr sai annabi ce a'a Miya kuma ya kai amur ka zo mu baya'a kuma ka damƙe hannunka ƙala sai amur ya ce ashtartu ya rasulallah ina son in ginde sharuɗa ne kafin in yi mu baya'a ya jakadan allah ƙala wa ma tashtaritu annabi ya ce ya amur menene za ka shar'anta na mubaya'a qala sai Amur ya ce ashtaritu ala rabbi ina kafa sharaɗi ne kan ubangiji na an ya gafira li akan ya gafarta mu qala sai annabi ce amma alimta annal islam ya hadimu ma kana kablahu. yanzu kai baka san musulunci yana rugurguje yana rushe wargaje duk abin da aka yi shi kafin musuluncin ba wa'annal hijira sannan ka san hijira ma ta haddimu ma kana kablaha tana rushe duk abin da aka yi kafin yinta yanzu kafiri da yake kafirci ya aikata ayyukan asha sai musulunta to da an yafe mai musulmi da ya musulunta sai kuma tsautsayi ta kama shi sai ya aikata ayyukan asha to in yi hijira an yafe mashi wa annal hajj kuma ga sani kaga aikin Hajji? ya hadimu ma kana kabla shi ma yana rugurguje abin da aka yi kafin a yi shi wa ma kana ahadun ahabba ilayya min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amur ya ce kai ni ko kun ga babu wani mutum ɗaya a ko'ina yake ko kuma waye wanda ni nake matukan ƙaunan shi irin annabi wala a jallafi aini minhu kuma babu wani wanda yake da daraja da martaba idona irin manzan Allah wa wadattu lau annani mitu ala tilkal hal ya ce kashi. lau annani mitu ala tilkal hal ya ce wa ma kuntu otikun nadara ilaihi ya ce kun ganni nan wallahi ba na iya hada ido da annabi kai tsaye ke hu haka ijilalan sau da girmamawa da martabawa da kimantawa a ga yadda ke tsare ido kana kallo na ido da idan nan to ba a iya ma manzan Allah irin wannan amur ya ce bai iya ƙyar da ido da annabi waya izaman ya ce saboda girmamawa da martabawa da kimantawa walau su iltu an asifahu ya ce da za a ritsa ne a ce sai na siffanta yadda annabi yake ma a ɗaktu ya ce wallahi ba zan iya ba saboda annabi na ɗaguwa zai sun koyar da kai ijlalan wa izaman lissahibu shafa'atul uzma martabawa da kimantawa ga ma'abocin ceton nan babba li'anni lam akun amtali wa aini min ce saboda ba na iya cika idona da shi in kalli shi kyar haka ce ban iya wannan wadittu law annani mitu ala tilkal hal ce kash nayi gurin Allah madaukin sarki ya tashi daukar rayuwata to dauke raina a irin wannan yanayin larajautu anna larajautu Allah an akuna min ahlil janna in haka ya faru da ni wai zan yi fata zan yi gure mai yiwa in zama daga cikin 'yan aljanna thumma mata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama muna na a wannan hali sai manzan Allah ya rasu ba wallaina ashiya'an ba'adahu yace mun jibinci abubuwa iri iri iri iri a bayan shi la adari ma halati fiha yace wallahi ban san yanayin da zan tsinci kaina ciki ba fa idza ana mitu in na mutu a wannan yanayi fala ne na iha kakkura ni da mai kukan mutuwa mai korototo da shewa da ɗaga murya wala na'ar kar kuma kuraka ni da wuta kunne kuna haska bakin wuta fa'iza da fantumuni ya ce in kun ƙare binne ne sannu alayya tiraba sannan ku zuba ƙasa a kai na zubawa sun ma'akai mu haula kabari sannan ku tsaya gefen kabari na kadara matun haru jazur gwargwadon yanka raƙumi gwargwadon soke shi wa tuqsimu lahamaha har kuma kasa naman arabas hatta asta'anisu bikum don in samu natsuwa in samu gamsuwa da wannan zaman makotakan da za ku yi man na ɗan wannan lokacin wa an zuru ma za arji bihi rusulun rabbi a wannan yanayi da nake cikin natsuwa da ku in iya fuskantar abin da zan iya ansa tambayoyin 'yan saƙon ubangiji na fadalla zalik ce wannan bayanai suna nuni ala annal mayyit cewa ga mamaci ya sta'anisu bil na inda kabari suna samun natsuwa da waɗanda suka halarce su sanda suke cikin kabari waya sirru bihim kuma yana farin ciki yana jin daɗi da annashuwa yana natsuwa hankalin shi na kwanciya da wannan zama da wannan makotaka da za a yi mai bayan binne shi ana mai addu'a ana mai fatan alkhairi Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu wannan shine takaicen takaitawa na dan abin da muka rerayo dangane da wannan tukwicin da muka so mai mawancan babi na takwas daga cikin babu bukan littafin ahkamul jana'iz dirasatun fikahiyyatun jadida na fadilatu sheikh muhammad hassan Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi to bayan wannan zai din malin sai ce alfaslu tasa fasli na tara ahkamu ta'aziyya malin zai bayani dangane da hukunce-hukuncen ta'aziyya abinda ake nufi da ta'aziyya shine lallashi da haƙurtar da wanda aka yi wa mutuwa ko wanda wani bala'i ya same shi na gobara ko bala'i ya same shi na batan ɗanshi, shi ko asarar dukiya ko asarar lafiya da duk abin da ɗan adam ya kan mallaka kuma ya rasa don an tashi ana zuwa ana game kalmomi daɗaɗa waɗanda za su natsar da zuciyan shi ya ƙara samun natsuwa to wannan shi ake ce ma aziya. kun gano wannan da kyau ku mala ya ce alfasulun tasai ahkamu ta'aziyya intahaitu fil fasl sabiq mala ya ce na ƙara bayani a fasli na asabiq wanda ya gabata min ahkamid dafan inda muka tsaya muka tattauna hukunce-hukuncen binne mamaci wal'an a yanzu haka ma ahkamit ta'aziyya za mu tunkare hukunce-hukuncen ta'aziyya ne gadan-gadan a ta'aziyyatun mashru'a abin farko da za mu fara tattaunawa ta'aziyya da shari'a ta tsara a yi lima sabata anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda tabbatuwan haka daga annabi ففي الحديث الذي رواه النسائي وأحمد والحاكم وصاحه قال cikin hadisin da al'imamun nasa'i da ahmad da hakim suka ruwaito kuma al'imamun hakim ya inganta wannan hadisi wa ƙarrahu zahabi al'imamun zahabi ya tabbatar ya ce haka abin yake hakim hadisi ne ingantacce wal albani da fadilatul muhaddis al-asar abu abdurrahman muhammad nasir din albani ya ce sayihun kama kala zahabi wal hakim wani hadisi ingantacce ne kamar yadda al'imam zahabi da al'imam hakim suka ambata an ƙorratul muzini daga ƙorra al muzini radiyallahu anhu qal Allah ya ƙara mashi yadda ya ce kana nabiyullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama iza jalasa annabi ya kasance duk sanda ya fito ya zauna majalisi yajlisu ilaihi nafrun min ashabihi to ana samun gayya daga cikin bangaren sahabban shi suna zuwan zaman majalisi da annabi kuma ya kamata mutane su san wai ya tsarin majalisin annabi yake annabin ya zauna majalisi lokacin da ya fito gida to ƙarshen ta sai bayan isha yake shiga gida haka ake majalis yasa in mutum ya jahilci abin da ake ce ma rayuwan annabi da majalis ɗin shi to sai rika auna majalisun duniya da za a tsakura nan kowa ya tafi gantalin shi mai harka ya je a harka ɗan kasuwa ya je ma'aikaci ya je mai kwadugo kowa ya je abin da zai sai auna da irin wancan majalisun da ake yi wanda yake ɗinke lokuta baki ɗaya jama mun gano wannan da kyau ko shi yasa dole ne mutum sai ya yi nazari ya yi tunanin ya san abu kafin ya magana kan shi allah ya shiryar da mu shi ne sai yake cewa wa rajulun lahubnus sagir cikin waɗanda suke zuwa wannan majalisi akwai wani mutum wanda yake zuwa da wani ƙaramin yaron shi ba laifi zuwa da yara matasa wanda suka dan tasa majalisin irimi irin wannan domin a gashi ai manzan Allah ana zuwa majalisin shi da yara wanda suke matasa Ya tihi min khalfi zaharihi don an zo majalisin wannan ɗa sai zo ya tsaya bayan baban shi fa ya ka'uduhu bayna yadai sai jawo shi sai zaune da shi gaban shi kun da ake yi sai ka zo da ɗanka gabanka ba ka aje cikin yara yana wasa ba haka ko sallah ka zo ina kusa da kai kun fahimci wannan da kyau ku faƙalar lahun biyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce ma wannan mutumi to hibbuhu kana san shi ko ya ati eh, annabi tsalar rajin annabi ne yake tambayin mutumin aw sahabi ko wannan sahabi fa yaqulu la tuhibbuhu kana san wannan ɗana ka ko fa qala ya rasulullah sai ce ya manzan Allah ana uhibbuhu hubban baligan kabira lalle ina son wannan da soyayya wacce ta kai matuka hamshakiyar soyayya ana nan ana nan fahalaka sai wannan ya rasu fama mata hazal kula sai wannan yaro ya rasu famtana rajul an ya hadurar halaka sai wannan mutumin sai ɗauke kafa game da zuwa majalisi halkata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam halkan annabi kwana ɗaya biyu sai ba a gan shi ba da dikir binihi saboda ambatan ɗan da kuma damuwan da ya shiga ya ga ma annabi dama yana son dan mu ma nan mun sani fa hazina alaihi ya shiga damuwa matuƙa ta hanyar sakamakon rasa wannan ɗa da yi fa faqadahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa annabi sai ga ya rasa wannan mutumi kwana ɗaya kwana biyu bai gan shi ba shiru faƙala sai ya ce mali la ara fulanan me yasa ba na ganin wani unzur ila azmatar rasul kalli matsayi da girma da daraja irin na manzan Allah kana idza ahdara ahadun min as-sahaba kana idza ahdara ahadun min as-sahaba zakata duk sanda ɗaya daga cikin sahabbai ya zo da zakka ko sadaka da alahu sai nabi mai addu'a khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim inna salataka sakanun lahum wa idza gaba ahadun min ashabihi an halkan halqatihi in kuma ka zo majalisi annabi ya duba ya gabe ga wana ba wa majalisihi ana zaman majalisi sa'ala anhu sai annabi ya tambaye ya wani haza khuluqul murabbi wannan shine ɗabi'an mai jama'a sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba wanda zai ce yana tarbiyyar mutane wai kayan laifi ba kore ka irin waɗannan mutanen inda musulunci a hannun su yake allah kaɗai sa abin da za su kuma dama da a ce tasu ce mallakansu dukiyansu ne suka yi allah kaɗai san tozarcin da al'umma za su shiga mun gane wannan da kyau sai Allah ya tsara mutuncin al'umma sai ya sa suka zama 'yan Allah ya ba ku musamu kun gano wannan da kyau ku amma da al'umma sun shiga matsala kaga annabi in bai gani ba sai ce ina wani jikka ta fara laifin da khatib yi jin da annabi ya mashi jiyan da annabi ya san irin abin da amur ya rika mai amma da ya zo musulunta jin da manzo Allah ya tarare shi an gano wannan ƙorani cewa faliya afu wal amma mutane su mai da addini shine abin da za a makale a kan shi a ci mutuncin al'umma jama'a da kuna fahimtar wannan wannan ba addinin musulunci ba sai dai zama addinin jahiliya ina fata mun gano wannan da kyau Allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu fannabi yas'alu wa Kowal. annabi yana tambaya yana cewa mali la ara fulanan me yasa ba na ganin wani wa qalu ya rasulullah sai suka ce ya manzan Allah dan nan nashi ne Allah alladhi ra'aita wanda kake gani halaka shi ya rasu ibnuhu mata dan shi ya rasu falakiyahun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya haɗu da shi fasa alahu an bane cikayya ɗanka an waladihi fa akhbara bi annahu halak fa ukhbira bi annahu halak sai aka ba annabi labari ya rasu hadha huwa dalil dalil mashru'iyyat ta'ziya wannan ɗaya daga cikin dalilai ne da suke shar'anta yi wa mutum ta'aziyya in ya rasa nashi hatta walau lam yablaghaka lilwahalatul aula ko da ku mutum bai same ka ba lilwahalatil ula a karan farko au fil ayyamil ula ko a kwanukan farko farko khabaran mauti fulanin labarin mutuwan wani bai zo maka ba kama su ubayyinul ana insha Allahu ta'ala kamar yadda za mu zo za mu bayyana ma al'umma waɗannan tsare-tsare da su in Allah ya so fa'azahu alaihi lokacin da matsalan ta zo maka ko nan da shekara nawa ne sai kai mai ta'aziyya jama kuna fahimtar wannan ko Allah ya tsare mana imanin thumma qala ya fulan ayyuma kana habbu ilaik annabi ya ce ya kai bawon Allah cikin biyu zaɓe ɗaya wanne ne mafi soyuwa a wajenka a tamta ubihi umuruka shin a bar maka da shi ke ta jin daɗin rayuwar wannan ɗan yana birge ka kana birge shi har ƙarshen rayuwanka ka mutu a haka ya anifi hayatika ka zauna ƙarshen rayuwanka ka gan shi ka ji daɗi hankalinka ya natsu wannan shi ka fi so aulata ce ila babin min abuwabil janna ko ko so kake yi a bar shi a ɗauke shi yanzu yana ƙaramin nan kai kuma allah maɗaukin sarki bayan ya ɗauki ranka ka te lahira ba wata ƙofa daga cikin ƙofofin aljanna da za ka illa wajattahu kada sabaka ka ila hadal bab face ka taras ya riga ka zuwa wannan ƙofa yaftahu laka shi zai buɗe ma shiga akwai abin da ya fi wannan daɗi goro kai cakanka. kanka unzur ila hadal bushara jama'a ku lura da irin wannan bushara da annabi yake tamut wa tatrukuhu ka mutu ka bar shi am ka ila babil janna ko ya riga ka zuwa kofan aljanna kullama zahabta ila babin ala babil janna duk sanda ka je kofa daga cikin kofan aljanna yaftahu laka babaha shi zai bude ma wannan kofin fadlun wa karama wannan falala ne girmamawa da mutunci faƙalar rajal sai wannan mutumi ya ce ya nabi Allah ya annabin Allah bal ne ila babil janna hmm, ya riga ni kofan aljanna li wa huli don ya bude min la haza habbo ilayya hmm, wannan shi ba soyuwa a wajena ya mutu al'ana ya mutu wasa yabka ne ala babil janna ya je ya riga ni kofan aljanna ya fito hule afdal ya je yana bude min kofa shi ya fi gare ni kala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ce fa za ka laka ka samu wannan ya zama dan aljanna haza bushara wannan bushara ne kalak. wannan naka ne ka same shi mutuwan ɗan shi ya zama mai sanadiyan shiga aljanna laka ka azarta mu akhrajahu nasai limamin nasai ya fitar da wannan hadisi fil janais babu ta'aziyya a juz'i na hudu lamba hadisi na 2087 wa ahmad fi musnadihi haka limamu ahmad ya fitar da wannan hadisi cikin musnad tizi na uku shafi na 436 haka a na biyar shafi na 34 da shafi na 35 walhakim al'imamu hakim an saburi ya fitar da wannan ruwaya fi mustadarkihi a cikin littafin shi mai suna al-mustadrak ala sahihain a jiz'in farko lamba na 384 wa qala al-hakim al-imam hakim yace haza hadisun sahihul isnad wa faqahu az wa qarrahu shehul albani alaihim rahmatullah fa qala rajulun min al-ansar nan take da wani mutum daga cikin mutanen madina ya ji wancan gara basar sai ce ya rasulallah ja'alani Allahu fidaka ya rasulallah Allah ya sanya ni ni in zama fansanka ya manzan Allah ja'alani Allahu fidaka aw fida'uk alahu khassa yanzu wannan alheri ga wannan ne shi kadai Ya'ani hadhihi bushara li hadha ar-rajul faqat yanzu wannan alherin da ka bashara ta ga wannan bawan Allah Oh oh yanzu kadai ne da wannan bishara amli na. ko mu duka ma za mu shiga ciki qalal mustafa as-sadiq al-masduq alladhi la yantiqu al hawa sai yace bal likullikum ku duka ku ku ku ku duka duka-duka haddamu nan faman mata ibnuhu duk wanda ɗan shi ya mutu fasa bara yi haƙuri wata saba ya nemi wannan ga Allah dona an yablug alhil ɗan bai kai alhulun balaga ba ibnuhu haza ala babil janna wannan ɗan zai je riga shi kofin aljanna liyaftahu lahu don ya buɗe mashi ka kai ko za ka shiga aljanna ka da wannan malai alhadis lahu shahidun kama kala shekul albani rahimahullahu ta'ala wani hadisi yana da wanda zai kara mai karfi kamar yadda shekuna shekul albani ya fadi malai ce anas bin malikin radiyallahu an anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala annabi ce man aza a mu'min fi musibati duk wanda ya je ma ɗan uwan shi musulmi jaje don wata musiba ta same shi gobara ne da aka yi a kasuwan sabon garin zaria kaje ka same su kai masu ta'aziyya ka jajanta in ma da ɗan wani abin masarufi ka bayar kun gano wannan da kyau ku ka sahu lawa hulyatun hadara allah maraukin sarki zai tafatar da wannan wani koren kayan kwalliya na aljanna yuhbiru biha yawmal qiyama wanda zai zo ya ado da ita yana bullum bullum da ita a ran tashin alkiyama daga mujarradin zuwa ta'aziyya kana yin ta'aziyyan ka'idan ka ware kaga wannan zaman da kuke yi zaman tsegumi zaman gulma zaman tsugudidi to za mu zo za ka ci ku haramta ma kanku alheri ku haramta ma al'umma saboda bid'a da son zuciya an gano wannan da kyau ku sau da bid'a da san zuciya ina kuka samu shi eh ko kuna gudun wai mutane su zage ku mutane su ci mutuncin su yi mana masu gaji da zage mu sun gyale mu ma tabbatar mun gane zagi da wahala Dan lokaci ne zai tafi jemage da ya makale a bisha mai ce wahala iska ce wahala iska ce me yake nufi za ta zo wanda bai fahimci wannan bako to zai yi wauta ko menene ko mai zuwa da tafiya ne zai zo ya zama nasiyan manasiya shi sa ka zama kana da zarfin tunani da hangen nesa kan nadarinka ya tsaya a iya kokon gabanka ana fahimtar wannan in ya tsaya ya kokon gaban ga kawo wahala wannan zan mokokin da ake bida'a ne alu suna ku daina kun fahimci wannan da kyau ku Allah ku daina ba daidai ba ne kuna jama kanku bala'i kuma kuna bayyana ma al'umma dama ku zaune gari banza ne an mutu ka ji harkar kamana shi da lokacin shi ya jira ka ne eh to jira me kake kai jira me kake kuna fahimtar wannan wannan zama makokin ku sau da aikin banza ne ba cikin Kur'ani. ku tambayi duk alaramman da ka sani alarama akwai ayin zaman makoki duk hadisan annaba ba shi babu a fikihu babu a tauhidi ba ka da inda za ka je ka ga zaman makoki a duniyan ilimi kaf cikin kana binciken littattafan maguzawa na da da cikin masadiru ta shirayar islami akwai koyi da maguzawa ne shi sa ku daina kawai an kusa a kai lokacin da ya kai rasuwa na je gaisuwa idan na ga na isa da waɗanda suke wajen duk zan kaɗa su an watsa su duk ku tashi ku tafi yan bid'a kawai in ci annada mun duk wanda ya tsaya kuma sa mai bulala mun gano wannan da kyau ku amma in ga imanin ka ana lallashin ka ne sai mata ziya in tafi gano wannan mun kuma na san cewa idan ka ya riga ya kekashe ya bushe sai mata ziya in tafi to ka aje kanka ina kake ka daga cikin mu'allafatu qulubuhum ne ko kana cikin kasiyatu qulubuhum ne to ni ba zan faru kowa ba inda kaga na zo na yi na tafi ku to kawai ka nemi ina kake nan kake ko can amma ka ya ce to kowa ya tashi to na san cewa kai kana daga cikin arrasikhuna fil aqida al musbit fil iman yasa duk wanda dama yake haka ba zai zauna ba ana kama ka zai kama hanya tafiyin shi ka dibo abinci ana ba mutane suna cin haram a zauna ana gulma ana hiyar an za mu zo babin za ku ji ai za mu zo da littafin al'askar na al'imamun nawawi shekara 700 da wani abu da mutuwa ku da suke ragarraga raga da wannan zaman makokin da mutane suke kaji kana yin ta'aziyya ka gama ka tafiyanka za maka tukwaici da rigan aljanna da filin kiyama za ka barar raji to kawai ka je wani ya bata ma lokaci wai kana gudun wai wani mai rababban baki zai zage ka ita yi mana inda zagi na illa zagin da na ci ban tunanin an haifi wani ɗa a maguma da ya zagu iri na mun gano wannan da kyau ku to me zagin yi mun mun gano wannan da kyau gani da raina lafiya lo to kai ma zagin me zai maka ko ka ce wa ana zagin ka don ka ji karama mana ko ko ka zaga in zage ka laifi ne sai ne kawai kyale ka domin ka ƙara nauyin aiki ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah ya tsare mana imanin shi yasa jama'a kuna yin ta'aziyya kawai ku tafiyan ku uban shi ne fa ya mutu wai ba zai zama makoki ba don Allah ya sa shi aljanna ka je ka fitar da shi cin da ba a zama makoki ba inda sallah dai baka sai ma uban ka ragon laye ba ba zai je wannan maganan ba haka ne uban ka ya mutu ba yi bid'a abu ya zama abun wai a rika za yawo a gari ana zagin ka amma ka ba ce mata a tabban sallah bai ce komi ba sau dama shi bakin shi bakin tallata bid'a ne Allah shi kyauta wani an akhrajahu wani khatib khatib al da ya fitar da shi a jizi na bakwai shafi na 397 wa ibn al-asakir da ibn asakir a mujalladi na 15 juz'i na 11 juz'i na farko shafi na 91 wa ibn abi shayba ibn abi shayba ta da shafi na 260 lamba hadisi na uku wa hassanahu al-albani fadilat al-allama al-muhaddis al-asr muhammad nasir ibn nuh al-albani ya inganta wannan hadisi fil irwa'il galil fi takhrij ahadith manar sabil juz'i na uku lamba hadisi na 764 faƙalar rajulun ya rasulallah sai wani mutum ya ce ya manzan allah ma yuhbiru biha me ma'anan ma yuhbiru faƙalar sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce ya yana takawa yana jin daɗi yana bulum-bulum a cikinta kun gano wannan da kyau ko ya kabeto ya kai ya komo kawai yana sheki da koren tufafin aljanna daga zuwa ta'aziyya daga zuwa jaje da jajantawa Allah ya samu dace za ka je don tsegumi ka je ka gama an baka rigan ka batta a can ana ko bayi gulman da kai can ka batta ka ɗauko buhun kashi eh zunubi ba gara kwandon kashi da zunubi ba to shine sai yake cewa ya'ani yaqbidu ala hadil hulla zai rika yangan shi cikin wannan riga kuma hulla ci up and down riga da wando idara an nasu alai hadil hullatul hadara in mutane su gan shi da wannan tufafi rabatuhu sai su rika fata kun gano wannan suna so a su ina ma da su ma suna da ita ya kai ya komo ya kai ya komo ina fatan mun gano wannan da ke kama ce yaro baban shi ya je aikin maka sai so mai kayan sojoji da yan bindigan wasan yara yaran unguwa ba ga suna ta sha'awar shi ba suna ji a ransu ina dama ne ina dama ne haka duk wanda ya fito da wannan tafafi kyawawa na ta'aziyya a ranar kiyama al'umma za su yi ta gorin ina ma ina da a ce su ne Allah ka samu ma mu dace ma'ala ya ce alhadis akhrajahu al-khatib fi tarihi baghdad wa ibn asakir fi tarihi dimashq wa lahu shahidun an talhat ibn ubaidillah أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه قال الشيخ الألباني هو حديث حسن بمجموع الطريقين الألباني يتشاك هذا حنيو ينقل أبي حديث جزم حسن وقد فصل ذلك الشيخ رحمه الله مع الألباني يتشككم بياني دلا دلا في إثبات أن الحديث حسن بطريقه شو حديث ككاوان بطريقه تاني حنيو ينشبيو في كتاب الماتع a cikin littafin nan nashi mai daraja irwa'ul galil fi takhrij ahadith manar sabil za mun gano wannan da kyau aka ki so bai sai kokarin ayyuka masu kyau ayyukan alkhairai su amfana kuma su mutu su bai ana amfana inda waɗannan rubuce-rubucen da ya yi mu ne muke amfana a yanzu shi ma yana ne yana amfana da ya bata lokacin shi bai bafa isa kai ma ka bata naka hunaka hadisin malaci har ila akwai hadisi da nabi ce man aza musaban duk wanda ya je ta'aziyya ya lallashi da bambaki da haƙurtar da wanda aka jarabce shi da wata damuwa falahu mithlu ajrihi wani yana da kwatankwacin ladan shi mun gano wannan da kyau ku mala ya ce hazal hadis mashhurun alal alsina wani hadisi ya shahara a bakin mutane tun da ka ji nan kasan da magana lakinnahu hadisun da'ifun sai da wannan hadisi ne da'ifi kama bayyana zalikal imamin nawawi rahimahullahu ta'ala kamar yadda nawawi ya ambata fi kitabil mati' a cikin littafin shi mai daraja al sharhul muhazzab wa kama bayyana zalika aidan al-imam al-hafiz ibn Hajar, kamar yadda ibn hajar ya ambata fi talhis al-habir wa haza hukumun alaihi bi da'af mala yace wa kaza hakama alaihi bi da'af haka ma dai har ila yau an hukunta wannan hadisi da rauni aidan الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الجليل كان حديث ضعيف حديث مالك أخرجه الترمذي الإمام الترمذي يفتد في كتاب الجنائز باب ما جاء في أجر من أذى مصابا a babin da ke bayani a kan ladan duk wanda ya yi ma wanda ya fada cikin wata damuwa da musiba ta aziya a jizi na uku shafi lamba hadisi na 1073 wa ibn maja fil janaiz da ibn maja a cikin kitabul janaiz babu ma ja fi thawabi man azama saban ya fidda shi a jizin farko lamba na 1602 wal bayhaqi fi sinanin al-kubra da al-imam al a cikin as-sunan al-kubra juz'i na hudu shafi na 59 wa qala abu isa haza hadisun garibun abu isa tirmidhi ce wannan hadisi ne da ifi wa da'afahu al-albani fi da'if sunan tirmidhi albani ya raunata shi a da'if na sunan tirmidhi lamba na 181 Allah madaukin sarki ya saka masu da alkhairi aidan har ila yau dai mina sunna yana daga cikin sunna an azzal muslim akhahu bima yadhunnu anna fihi tasliyatan lahu ana son mutum ya je ma dan uwan shi ta'aziyya ne da kalmomin da kake ganin zai natsar da zuciyar shi fa in hadarahu kalamun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi ta'aziyya in zancen annabi ya faɗo ma a rai dangane ta'aziyya fa huwa akmalu wa aula wa afdal kai amfani da kalma annabi shi ya fi cika ya fi dacewa da falala lakin illam ya hadirhu fala ba'asa in baka haddace ko abin ya faɗo ma a baka ba to babu laifi an yi azzal muslim ikhwanihi bi ayyi kalamin shine ka amfani da kowane irin kalma ya zunnu anna fihi tasliyatan wa tasbiran li ahlil mayyit wanda yake ganin wannan zai kwantar da hankali da haƙurtar da iyalan wannan mamaci fi musibatihim dangane da wannan musiban da ta same su يعني رجل من أبناءنا يقول لي wanda daga cikin ‘ya'yanmu ne yake cewa wallahi ya sheikh ana la ahfazu hadithin nabi ni ban haddace hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa lillahi ma akhadha wa lillahi ma a'ta wa kulli shay'in indahu bi ajalin musamma faltastabir wal tahtasib kaji kaji ta'zim ka ce lillahi ma a haɗa abinda Allah ya karɓa dama na shi ne walillahi ma a aƙa abinda Allah ya bayar dama na shi ne wa kulli shan inda hu bi ajilin musamma komi da ka gani to Allah maɗaukin sarki ya sanya mai lokacin da zai tiki faltasbir bawa ka yi haƙuri si ka nemi ladan haƙurinka wajen Allah mun gano wannan da kyau ku yi haƙuri nemi lada a wajen mai abin yana da shi falle-falle zai falla maka ya baka ma ya ce ala zihinik abinda da ya zuwa kwakwalwanka wa ala lissani ko a harshen kama dama mumbabitan bidabi da shar muddin ya dace da ka'idan shari'a falata kullahu kun gano wannan da kyau ku ka faɗi wannan amma karkace albaqiyyatu fi hayatik ma'ana fi hayatik ma'anaha khata' min nahiyati shar'iyya suna amfani da cewa Allah ya wanzar da ragowar kwanukan da bai yi ba a kwanukan ka dan suna ganin ai an rage mai ne aka gaggauta daukar ran shi to abin da ya kingiya ka dauke bai kai ba to ya zama cikin kwanukan ka yace limaza li anna al baqiyata fi hayatik al murad minha anna al mayit mata naqis umar cewa mamacin ya mutu bai cinye kwanukan shi ba wa anna al umru naqis rabbu rabbuna yudhifuhu li hayatika anta za mu zo mu tattauna wannan karatu na gaba kusa alama daga inda ya ce ma ya ati ala zihnik sakamakon ƙwarewar lokaci nan za mu saurara muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum